mu da warhaka kuna sauraron shirin labarin matasa wanda studio kalangu ke shirya muku a kowane sati mai gabatar muku shirin aisa Madu, ina tare da fanta shansu barka da waraka fanta barka ka da aisa da fatan kima kina lafiya da dama fanta yau mai muka ɗauko mu abokan matasa a cikin wannan shiri. To Aisa ga labarin namu a yau. Bangaren jihar Difa za ku saurari bayanan waɗansu daga cikin mutane 125 waɗanda aka ceto daga ƙungiyar Boko Haram kuma aka koyar da su ayyukan hannu a cibiyar koyon aikin hannu na garin Gudumariya. Sai kuma a cikin takaitaccen rahoton mu za mu ga yadda hanin yin ankon kayan motsa jikin a makarantu wato tenukin APS ke kasancewa a jihar Maradi. A labarin motsa jikin mu kuma sai mu zagaya ta waje. wajen waɗanda za su halarta wasannin motsa jiki na duniya wato Jeux Olympique Tokyo 2020. tsofaffin 'yan kungiyar boko haram guda 125 wanda aka ceto daga kungiyar sun fito daga cibiyar koyon aikin hannu na garin gudumariya a jihar difa gaskiya wannan abin murna ne domin matasa da suka shi murna hamma buki ne suka shirya musu domin karin bayani sai mu saurari wannan rahoto da abokin aikin mu ya haɗa mana lawar bukar kenan gwamnati ya rige mu da hannu biyu kuma ya taimaka mana ya koya mana shinoyi amma yanzu gashi na zo na kara wayansu abubuwa a game da kan sana'ata na gode wa gwamnati kuma malamai da suka koya mana ayyukan magabaki da mun gode gode musu yawancin mu jahilci ne yana damu mu da muna cikin duhu ne yanzu Allah ya kawo mana aske muna jin farin ciki ya fi na koyaushe rana irin ta yau sana'an dinki na koya gashi nan a gaba na keke za mu ci abinci da shi ya fi wannan aƙidan da suke yi ban san yadda zan misalta shi ba murna kan na yi sosai na koyi sana'an kafinta ne kenan To amma su matasan jihar Difakin ya suke ganin haka wani irin tarbo ne suka wa waɗannan matasan? Gaskiya wannan tambaya ce ga abokin aikinmu wanda ya yi ma waɗansu matasa daga ciki domin ƙarin bayani sai mu saurare su. kanan kai dan hannunka ya rabe bai yiwa ka ce ka yanke ka yadda shi dole ne mu muke so mu ayan jihar difa muke so mu samu lahiya kowa da kowa gudunmuwa ne zai kawowa dan mu samu lahiyan ta zo to ubangiji Allah ya sa Allah ya shirye zuciyarsu su zauna mu su zo mu zauna lafiya mu kawai zaman lafiyar muke bukata ba tashin hankali ba tunda har Allah ya sa sun gane sun dawo kawai shikenan sai mu ci gaba da rayuwa a ra'ayina abu ne mai kyau a zo a zauna tare da su in a yafe shi mai matsala irin wannan in ta zo in ba an yahe in babun ba ta dole ne sai da yahe babu yadda za a yi dole za a yahe musu a yarda da su Allah ya sa kuma ake sun daina gaba daya toma Madalla, ta bangaren kiwon lafiya kuma kamar yadda kuka riga kusan sanya yan uwa matasa, wannan watan na Desamba wata ne wanda aka keɓe domin kokowa da cutar kanjamau wato sida. Gaskiya abin haka yake domin a cikin labarunmu na bayan mun kawo zancen yadda mutum za a yi kai ya kamu da ciwon kanjamau. To a yau kuma Aisha, yanda za a iya ɗaukar wannan cutar ta hanyar yawun baki wato miyau shi za mu gani a cikin wannan shirin namu. Ni a nawa gani kafin kuke yin ma'amala, ku rinka sa fular kariya domin ya nisance ku da wannan ciwo. Sannan a cikin cuɗayar da kuke yi ma mutum yakan iya samun wannan ciwo. Aha, hadda wajen sumbata kuma kin dai shi da kanki a aisa hadda ma wajen sumbata. Menene tunanin masu sani akan wannan ciwon kanjamau? To ga bayanan da malama Ummu Kaltum ta kawo, wato ita mashawarciya ce a kungiyar da ke taimakawa masu cutar kanjamau mai suna ONG Mieux Vivre avec le Sida ta hanyar abokiyar aikin mu Zainabu Abdusaidu. To ba zan iya cewa babu hadari kwata-kwata ba, saboda idan mutum biyu sun sumbaci junansu har cikinsu ɗaya yana da sida, ciwon yana iya kama shi. Idan mutum guda ya samu wani jima a cikin bakin shi a lokacin da suke sumbatar juna to wannan akwai haɗarin ɗaukan ciwon sida sannan kuma idan mutum yana da ciwon kari ko kuma haƙorin shi suna zuba jini ba tare da suna mishi ciwo ba wannan duka na iya jawo maka ɗaukan ciwon sida Ga labarun namu na a takaitaccen rahoto kamar haka za mu nufi a maraɗi inda a cikin kwanakin baya iyayen 'yan makaranta sun biya ma kuɗin yunifom inda kowane aji an zaɓi kalar yunifom da za a yi wannan da ya zama cece kuce tsakanin malamai da iyayen ɗalibai. Aha Aisa, ashe shi sa da rikitan ba da ilimi na jihar maraɗi ya aza dokar da ke hana a keɓe ma yara kalar kayan da za su sanyawa wato tenikin APS Ga dai rahoton da Muhammad Mamman ya shirya mana akan wannan jigon. Aikin motsa jiki a wasu makarantun maraɗi na tafiya bisa tilastawa wata kalar tufafin motsa jiki iri ɗaya ga dukkan ɗaliban aji. Alise ɗan baskure ɗaliban ajin terminal ba su sanya kala guda kamar to abokan ajinsu na premier ko terminal a cewar abdulnasir mummuni da ke ajin terminal ina motsa jiki cewa da aps a makaranta kala ankon ɗinmu shine bula duka ajinmu muna da anko ɗaya ne ana tilastawa saboda malamai ba sa yarda ɗalibai su saka wani launin ankon bayan ankon bula na farko dai yana da kalar ɗorowa ne da na biyu wannan tilasta ta kalar tuni da ke bada damar halarta motsa jiki abu ne da wasu uwaye suke wa kallon hadarin kaji kuma wasu suna kallon abin shirme na malaman makarantar domin kai su ga kashin kudin banza sani ibrahim ma'aifin wani yaro da ke ajin katiriyam ya samu sabani tare da wani malamin aps kan wannan batu malaman sun ce a sayi kaya tsanwa na sayi kayan tsawa masu haske sun ce sai masu duhu saboda matsalar anko ni na fi son ma in fitar da yaro na a makaranta saboda bani da hali ina ta kokari su ba san ma yanda nake samun kuɗi na sayi wannan ba kashi da na saya shi bayan yawan korafe-korafe da lamarin ya jayo a maradi daraktan ilimin sakandare na maradin ya ɗauki wani mataki ta hanyar wani kuduri domin daidaita wannan matsala a cewar illo bija wannan ba bisa doka yake ba Wasu suna tilasta saka anko waɗanda suna kai jika hudu. Idan kuka duba magidanci da yake da 'ya'ya hudu ko biyar za su kama jika ishirin ne a gaskiya sun yawa. Don haka na ce kar a sake tilasta saka kayan ko sake ankon a cikin tsawon shekara. Kafin aiki da wannan ƙudiri daga wajen malaman APS, wannan mataki na daraktan jiha ya kawo alasan barka ga uwayen yara. Mun gode maka mamman ada da wannan fasarar taka. Yanzu sai mu shiga cikin wasannin motsa jikinmu. a cikin 'yan Nijar Amina Sen da Razak Isufu Alfaga su ne za su halarci gasar wasanni na motsa jiki na duniya wato Jeux Olympic wanda za a yi a garin Tokyo na kasar Japan 24 ga watan Julai da ɗan wasan taekwondo na kasar niger. Abdulrazak Yusuf Alfaga ya zo na fudu a gasar shiga wasan Jeux Olympique ta 'yan kilo 87 tare da 'yan Rasha, Kore, Jamus, Sloveni da kuma 'yan Azerbaijan. Bangaren wasan tsere kuma ita 'yar kasar tamu mai suna Amina Sanyi ta wuce a cikin waɗanda za su yi tseren meta 200 a ranar 1 ga watan Oktoba a garin Doha. ka kawo muku karshen shirin labarun namu na yau. Nagode sauraron da kuka yi muna. Nagode gare ki fanta sai gobe idan Allah ya kai mu.